kimanin matasa dubu goma sha biyar da ke sana'ar sai da gyaran wayar salula suka samu kansu cikin halin kakanikayi sakamakon rufe wayar salula tun a ranar sha shida ga watan mayun dubu biyu da goma sha uku kwanaki biyu bayan sanarwar kafa dokar ta ɓaci a jihohin adamawa da yobe da kuma jihar borno wannan lamari dai ya sa wasu matasa da dama barin jihar yayin da wasu su kuma suka zamo tamkan yan bargar siyasa wasu kuma suna nan suna yawo kwararo kwararo tamkar yan allah ya baku mu samu wannan batun dai ya sa matasan kiran taron manema labarai a babban kasuwar tasu da ke post ofis a tsakiyar birnin Maiduguri na kuma ganewa idanu na abin al'ajabi gani yadda kasuwar take a rarike sabanin yadda na saba ganin ta a baya da za ga mata da maza na zuwa gyaran waya ko sai da ta ko kuma sayar wata sabuwa duk dai irin wannan na faruwa ne dai sakamakon irin tashe-tashen hankula da jihar ta samu kanta ciki Malam Adam Sani Muhammad Babawo na ɗaya daga cikin 'yan kasuwan da ya soma bayyana mini irin halin da suka samu kan nasu ciki kamar haka. Yawanci daga cikin mu ma akwai wadda cin yau da kyar gobe da kyar sannan ga yara yara an koro su yansu daga makaranta school fees ma duk ya gagara yara suna gida dole in ka je ka gansu hankalinka dole zai tashi kuma a gaskiya mu mun yi iyakacin kokari mu ga mun jure abun da har lokacin da Allah zai kawo mana network nan abun ya ci tira yanzu daga cikin mu ma da yawa wa'yan sun sassai da kadarorin su haka sun zo sun ci za a ci a sha maganan ma ka je ka so kaya in ka ajiye babu shi shi ko malam Aliyu Adam Yamta yace a da cin lokacin da akwai wayar salula sukan iya zuwa kasuwa ba tare da da ko sisi a jihunsu ba kuma ba za su koma gida hannu rabbana ba daga mai shekara talatin 30 biyar zuwa arba'in muke nan muke jujjuyawa a harkan kasuwanci zamu zo kasuwa ba mu da ko mu koma da kuɗi lokacin da akwai neto amma yanzu zamu zo kasuwa da kuɗi mu koma babu kuɗi mafi yawan waɗannan matasa masu iyalai ne hakan ya sa na tambayi malam Bashir Adam ko ya suke ɗaukan ɗawainiyar iyalan nasu ganin cewa wannan harka ba kamar na da ba kasan dama in aka ce yayin kiɗa ya canja dole rawa ya canja kaga dole ne wani abu din sai ana dan lallabawa ne a tsakanin mu din wanda ya ga yana da dan wani hanya eh yana dan taimaka ana muna dan tattaimaka ma juna wayansu yaran mu sun koma keke napep a irin wayannan din sun zagawa ma sun zo su ma suna dan yayyage ma wayansu su dan babba su wani abu Mallam mustapha isa na ɗaya daga cikin matasan da ke harkan wayan wanda kuma ya soma mika magiyarsa a gwamnatin jihar kamar haka gwamnatin borno dan allah dan annabi ta yi kokari ta taimaka wa 'yan waya saboda 'yan waya sun shiga wani hali wanda sai dai Allah ne zai fidda su saboda yawancin yan waya wansu an kore su a gidajen haya wansu an kori yaran su a makaranta kuma wajajen da suke yana da nisa ba sa iya biyan kuɗin makaranta ga kuma malam Saliu Sama'ila abin da ke cewa game da wannan lamari da ya shafi harkokin rayuwar nasu kamar haka gwamnatin kasar nan tana fariyan cewa zuwan waya ya kawo aiki wa matasa ya kawo ci gaba wa kasar nan amma ba dai Borno ba saboda duk jihohi gwamnatin su ta yi musu kasuwanni ma ta yi musu gata wayan ta taimaka musu da jari amma ina mai gaya ma wallahi a yau mu gwamnatin Borno bata yi mana kasuwa ba kuma halin da muka tsinci kanmu a yau ta ce tana taimakawa matasa don Allah ta dube mu da fuskar rahama ya taimaka mana don mun riga mun je da gwiwa mun yi kokari mun zo wannan amma a yanzu haka ko da an kawo network wallahi tallahi ba mu da jari mun riga mun cinye wannan batu dai na rashin wayar salula na ɗaya daga cikin abubuwan da ke cima mutanen jihar tuwo a ƙwarya ganin yadda jama'a da dama kan gamu da ajalin su sakamakon barin jihar zuwa wata makwabciyar jiha don neman ji daga yan uwa ko kuma wani harka na na kasuwanci haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya